حالت لهم ظلم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان له to qala lahum rasulun sai manzannin suka ce musu bayan sun ce ba mu yarda ba wato manzannin suka ce musu in hannu illa bashar mislukum kamar yadda kun ka ce mu mutane ne eh mun yarda da wannan magana mu mutane ne kamar ku kamar yadda kun ka ce walakin na mun ala man sha'a ma Allah na kyauta ga wanda ya so mai ibadi daga bayan sai bashi annabci wanda yake ya ba mu bai ba ku ba akwai bambanci wannan wa ma kana bi sultan ba kun ce mu kawo dalili ba wanda zai nuna gaskiyar mu wata aya to wannan ba yiwa gare mu mu kawo wata hujja illa bi idnillah sai da iznin ubangiji sai da umarnin sa li'anna abidun marbubun domin mu bayi ne muna bin ubangijin mu saboda ka ba mu iya kawo wani abu sai wanda ya kawo wa ala allahi falyatawakkal mu'minu kuma mu'minne su dogara ga Allah kawai ayyati ku bi su amince mu mu'minne ne mu amince da shi saboda ka duk abin da za ku yi ku ta yi to ci gaba wa malana wa malana ya tukuni نتوكل على الله وقد هدينا سبلنا على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون to wa malana Allah ta tawakkal Allah kuma dai annabawa sun ka ci gaba da eh, magana da mutanen su in ji Musa zuwa ga mutanen sa wa malana lana mai zai hane mu Allah ta tawakkal Allah ba za mu dogara ga ubangiji ba ai babu abin da zai hana mu dogara ga ubangiji wa qara hadana na alhali ya shirye da mu ga hanyoyin mu na kwarai wala nasbiran ala ma azaitumuna kuma lalle haqiqatan muna yin hankuri bisa ga wahalar eh, cutarwar da kuke yi muna wa ala Allah falyatawakkal mutawakkilun kuma masu dogara su dogara ga ubangiji kawai ay falyadu musu dawama akan dogara ga ubangiji wa yazbitu wa yathbutu ala tawakkul ala su tabbata akan dogara gare shi fa tawakkul awwal wato da an ce mun dogara bi ma'ana hidati su fara su dogara gare shi wa thani wa ala Allah falyatawakkal mu'minun su dawama kenan ah, fa tawakkulani mukhtalifani wannan kai ka dogara bayan haka nan kuma ka ci gaba da dogarar

to wannan magana hudu magana Musa ce zuwa ga mutanensa eh, yana faɗa musu abin da ya gabata wa qala alladhina kafaru kuma waɗanda sun ka kafirta suka ce duk da na waɗancan mutane rusulin ga manzannin su la nukhrijannakum min alnata in ba ku bar wa'azi ba lallai za mu hidda ku daga garin mu daga kasan mu awala la ta'uduna fi millatina ko kuma ku komo cikin aqidan mu ko dai mu hidda ku ko ku komo cikin aqidan mu fa wa ha ilaihim kamar yadda ake ta ko ka abin da ka hita ko yadda uba uba nake ko yaya hmm. eh, ko ya ce jani ko ya bar gida fa wa ilaihim rabbum wato sai ubangijin su ya musu wahayi ba da hadin muhawarati bayan waɗannan maganganu wato bayan an yi wannan muhawarori tsakanin annabawa da mutanensu sai Allah ya ce mu annabawa la nuhurikan zalimin kada ku damu za mu halkar da masu zalunci wala nuskinan al-arda wala nuskinan zalika liman wa wala nuskidannakum Allah kuma Allah ya ci gaba da faɗa mu annabawan lalle za mu zaunar da ku ƙasa min adin ba za mu halaka su mu ba ku ƙasa ku zauna zalikan nasar wannan taimako wa isarul ardi sannan da gadar da ƙasa liman khafu maqaim ba gare ku ku ɗaya ba duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gare ni abinda nace zan ba shi taimako sannan zan gadar da shi ƙasa wa khafa wa idi kuma ji tsoron kyacewa ta da azaba wata wannan hukunci bai tsaya gare ku ba yana nan ga kowa wata wannan dai duk Musa ke faɗa ma bani Isra'ila abin da ya gabata ga al'ummar farko kun gane kun wastaftahu wa hada kullu جبار amin to wasaltahu sai abin nan istansara rusul billah sai annabawan tun ka nemi taimako ga Allah akan mutanensu suka ce Allah ka tsare mu domin suna ce su ce za su yadda mu daga ƙasa wa khaba kullu jabbarin ani shikenan Allah ya karbi addu'a su duk mai tsaurin kai wanda bai yarda da a ma Allah ba anini mai tsaurin kai khaba ya yi rubushi wato kenan duk abin da ya yi da kudin da ya kashe da ikon su duk ya rasa su gaba ɗaya ba wannan ɗaya ba min wara'i hmm, ci gaba min wara'i jahannam wara'i jahannam wa min wara'i ba an ce dukan mai tsaurin kai mai son ya hana abin nan bauta ma Allah ya yi rukushi ba to bayan ya rasa komi na shi ya rasa ikonsa ya rasa dukiyarsa min ihi jahannam bayan haka nan gaba gare shi akwai jahannama bayan wannan um, hasarar da ya yi duka akwai jahannama ya dukulu hazai shige ta Wai zuqa kamin ma'in sadisa to a dora shayar da shi daga ruwa waɗanda yake kamar ruwan kurji masu abin nan jini da sun garwai da jini wa huwa ma yasilu min jawfi al-nar shine abin da ke gudana daga cikin cikan nasu da abin nan jini garwaye da ruwan kurji muhtalidan bil qaihi wad dami wato shi ake bashi kuma yana sha ya tajarrabu yana kwankwada shi wato yana tilas yake sha ba da ba da son shi ba yana hada da karhi yana da kwankwada shi wala ya kadu yusibu bai kusan ya hade shi wato tilas ne dai ko ya hadu ko tilas ya hade wa ya tihil mautu sannan mutuwa ta zo mai sabubban mutuwa su zo masa min kulli makan daga kowane wuri abin da ya sha sababin mutuwa gaban mutuwa gabar mutuwa yamma mutuwa ko ina sama da ƙasa duk mutuwa shin zai mutu ya huta a'a ba ko bi mai ba mai mutuwa bari yana nan cikin azabar wa min wara'ihi wa min wara'ihi azabun gali bayan wannan duka sabubba kuma akwai wata azaba da mai kauri kullun ta yau ta ta jiya kullum ta yau ta ta jiya ta je ta ta shekaran jiya ta shekaran ta ta waccan kullum abin ƙari yake yi ko babu mutuwa wato azaba mai tsani muttasirin wanda yake mai saduwa wa yastaqbilu fi kulli waqtin azabun kullum zai samu wata sabuwar azaba ashadda mimma hu alai wanda ta hitsani ga wanda bisa ga wanda yake akai Allah ya tsare wannan duka fa duk mai hana wa'azi ku saurara jama'a Allah ya sauƙaƙe to ci gaba أعمالهم كرماد اشتدت to wa fi hadal masir ga wannan makoma da anka nuna mai hana wa'azi mai abin da wanda ya rushe kuma ya iske azaba kullum mai hauhawa yaji utaqibu sai taƙibi wato taƙibi abin nan kamar an gama maganar da Musa ya faɗa abin nan ya faɗa ma bani Isra'ila to ga taqibi musawwaran wanda yake an suranta shi mashhadin yudrabu lil ladina kafaru wato kamar wannan taƙidi kamar wani sura ce ake faɗa don kowa ya diba ya ganta eh, kamar talibijin wa amalihum ya sana ayyukan su waɗanda kamar ga su masu rai ana kallo fil hayati duniya cikin rayuwar duniya fa qala ta'ala wato kenan an ka buga sifar su an ka ce masalul ladina kafaru abinda an misalin waɗanda kafir rabin ga ubangijin su a amaluhum abinda asifa ayyukan su waɗanda sun ka aikata na kwarai kamar sadaka da sun kai da sadar da zumunta wato abinda an misali ga rashin amfanin su karama da yin tadabbiri kamar eh, abin nan toka ya an kone kara toka kamar toka ce wadda yake iska ya ya huro da ƙarfi fi mai asirin yini mai tsananin iska ku haba an mansura ta mai da eh, abin nan tokan nan kura wadda ta watse la ya kaduru alaihi bai iya amfani da shi mai shi wal majrur khabar la yaqdiruna mimma kasabu ala shay'in wato saboda ka su kafirai ba su iya samun ikon komi ga abin da sun ka aikata na aikin da sun kai na duniya wanda yake mai alaman na kwarai la yajiduna lahu sa ba samun lada gare shi li adam shar'i domin babu sharaɗi domin sharadi sai akwai imani wannan aiki ka amfani wa huwa iman shi ash-sharadi dalika huwa dalalul ba'id wannan fa abu shine bata wanda an mai nisa ai ma dalla alaihi tamthil wannan sifan nan da anka ambata to shi abbata mai nisa wa la tubayyananna min dalalihim na bata ma kusbanihim annahum ala shay'in su bace kuma suna zaton akan gaskiya suke wato huwa da zalu bai shi ne bata mai nisa an tariqil haqi ya bace kun bai san ya bace ba kenan yana da wuya ka shiryar da shi wanda yace eh na bace ina hanya kana ce ta hogata amma wanda ya bace yana cewa kuma ita hanya ko ka ce masa ga hanya bai bi Eh, ya bace daga hanyar gaskiya wasu da daidai hmm, wa idza ba'udan dan in bata ta yi nisa fala yurja lahu ruju'u ila al-huda ba dan manin komowa gare shi zuwa ga shari'a to sai mu aje anan hmm. wato nan shine iyakar magana Musa da takibin da an kai gare ni Allah ثم رجع السياق ثم رجع السياق إلى موضوع السورة بعد هكذا مغانا تقومو غا بين السورة كي كرنتروا na tunatarwa دا shiryarwa faƙala ya ce alam tara anna Allah anna Allah khalaqa samawati wal ardi kai abin mai karatu ko mai saurare baka ji baka san wato Allah khalaqa samatu wal ya halitta samai da ƙasa ba bil haqqi kuma abin nan da gaskiya nan gaskiya wato ya ya halitta samai da ƙasa da komi wanda yake na shi ba da na wani ba wato saboda ka wadatacce ne in ka bauta masa ka yi don amfanin kanka ba don ka kara masa mulki ba in ya sha yuzhikum kuma in ya so wato duk zai halaka ku gaba ɗai wato bi khalqin jadid ya da wata halitta sabuwa wato halaka ku da barin ku gare shi duk ɗaya ne ah, wa ma zalika Allah bi aziz kuma wannan abu bai zama buwayi ba ga ubangiji ai wala ma zakara izhaban izhaban lahi bin nas lokacin da ya nuna yana iya halka mutane wa ibdalahum bi khalqin jadidin kuma da musanya su da wata halitta sabuwa kuma yace anna zalika sahalun alaihi wa mai sauki ne gare shi ja'ala al-mashhada ka annahu hasala wa matan nas kamar ba an ce ana iya tahi da mutane ba kuma wannan ba mai wuya ba to sai ayar da tafi kamar an an mutu din to dibi ya taho da abin nan wa a yin sa musu kabrukka an sa su cikin kabri wanta hamudatu mukhatun fil buruji filbar barzai har kuma sun yi zama sun kare yanzu za su fito kudi biyar da za yi magana yanzu kamar za a ga mutane gaban idanunka suna hitowa ci gaba wa barazu lillahi الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فلنتم تغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدينا الله لهديناكم سواء علينا to ku riba yadda mutane suka fito wa barazu mutane duk sun ka bayyana kenan daga cikin kabuna ay al khalaqu wa ta'biru fihi wa fi ma hu bil mali li tahaqqiqi huquqihi wato sun ka bayyana kamar wato nan sun riga sun bayyana ba nan gaba za su bayyana ba don a nuna kenan an ce sun bayyana don a nuna kenan haka zai auku wajibi ne zai auku sun ka mutane suka bayyana daga kabruka lillahi jami'an wato zuwa ga Allah gaba ɗai an taro sun fito daga kabri fa qala fa sai masu rauni wato mabiya suka ce lil ladina takabaru ga waɗanda sun kai girman kai wato kenan akwai shugabannin da sun ka da mutane akwai waɗanda sun ka bi ga bata to waɗanda suka bi sai su ce ma shugabannin su inna kunna lakum taba'an ay mu mun masu bi gare ku wato ku kun ka da mu wala antum mugununa anna min azabillahi min shay shin kuna iku masu wadatar da mu ne daga wani abu za ku tunkuɗe wani azabu Allah da gare mu yanzu ku ne kun kabar da mu mun kabi mugunyan hanya wannan azaba da aka gaba gare mu ta ta mu kuna iya tunkuɗe mu na wani abu daga ciki qalu sai su matbu'un waɗanda ake bi shugabannin sai su ce lawa da wannan lawa da na kun da Allah shirya da mu ya da mu shirye da ku wata Allah ne bai shirya da mu ba mun kaba da mun ce mun kaba da ku sawa'un alaina wato daidai ne gare mu a ina amsa barna ko mu kasa hankuri ko mu yi hankuri malana min mahis ba mu da abin nan ba mu da mukarkata ba mu da muhaka saboda haka da mu da ku duk sai ku yi hankuri da hmm. hmm. cikin فلما قضي إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الله فلا بلوني ولوه أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت to bayan an gama jayayya tsakanin mabiya da waɗanda ake bi wato har kenan na baya kenan su ɗora zagin na gaba na gaba gare su su kuma har a kai ga shaidan na farko to ga hudubar da shaidan zai tashi ya yi wa ƙala shaitan wato shaitan ya ce wato iblis lokacin da al'amari ya kai gare shi an ka ce to duk shi adda laifi shi ya ɓadda mutane to sai ya ce lamma qulil amru lokacin da anka hukunta wato al'amari wa udkhila ahlul jannati aljanna wa ahlun nari nar wa ijtama'u alayhi wato an ka shigar da yan wuta yan aljanna aljanna yan wuta kuma an ka shigar da su cikin wuta sun ka tattara na cewa wato lahi dai duk akan sa ne shi ya fara badda na farko to ga abin da yace inna allaha wa'adakum al-haqq Allah ya muku alkawali alkawalin gaskiya bil ba'ati na cewa zai tayar da ku wal jaza'i ya baku sakamako na kware in kun yi aikin kware ko kuma in kun yi mugu ya saka muku wa kun ya faɗa muku gaskiya wa wa'atukum fa akhalatukum ne kuma ne ku alkawali wato nake wannan abu ba zai auku ba fa akhalatukum ne saba muku ban faɗa muku gaskiya ba wa ma kana li alaikum min sultanin ban da wata hujja akan ku ba ni da wata hujja akan ku wato ba da wani hujja nuna muku ba illai kawai na kire ku ai kuwatun bani da wani ƙarfi wa qudratun babu wani iko a aqaharakum ala ala mutabati ban da wani iko da nake ri abin nan rinjaya ku gabi na illa an da wata sai dai na kire ku har sajabtu likum karɓa min kawai ba da wata hujja ba fala talumuni wa lumu anfusakum saboda haka kada ku zarge ni sai dai ku zargi kawunan ku kawai domin kun karba min ba da wata hujja ba ma ana bi musrikhkum ni ban zan mai agajin ku ba wala wa ma antum musrikhi ya kuma ba ku zan masu agaji na ba wato da ni da ku duka dai ba mai agajin wani Ni inni kafartu ma asharakatumuni har da karawa izgili ni na kafirta da abinda kun ka hada ni da shi kuna bota min tare da Allah ba ruwana min eh wato shirkin da kun kai tare da eh, kun ka bauta min tare da Allah fi duniya wato ban ban ciki to kun ga abin nan za su ce ai ba mu bauta mu shaytan tare da Allah eh wato ba yana umarni duk wanda ke umarnin ka ga abin da ya saba ma shari'a ka bi ka bauta masa wato kenan shirkin da kun kai min ga kun ka hada ni da Allah na barranta daga wannan inna zalimin lahum azabun alim kuma azzalumai waɗanda suka haɗa ni tare da Allah suna da azaba mai tsanani kuɗi ba wato har da izgili kenan hmm. to summa alhaqa وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم to sun mawruka fil mashhadi ba'da zikir ha hal kufari wato cikin dai wannan faifai kenan bayan an ambaci halin kafirai to abin da wa muhawaratihim ba'dhum bi ba'd da maganganun da sun ka dora yi kanana su zagi na sama na sama su zagi na saboda su aka ga shaytan wa hubu da iblis lahum kuma da hudubar da abin iblis ya ruhe da ita sharaha ahwal mu'minin as-su'ada sai kuma ya bayyana halin wato waɗanda na kwarai waɗanda suka samu arziki sun ka shiga aljanna wa ma a'adda lahum da abinda Allah ya musu tattali min al-ajr al-jazil na lada wanda yake mai mai girma ada'imu kuma da umman mai bi qawlihi wa dakhala alladhina amanu aka shigar da waɗanda sun ka yi imani wa amilu salihati sun ka yi aiki na kwarai aka shigar da su jannatin ta jarimin ta talanharu gidajen aljanna waɗanda ke ruwa na gudana daga karkashinsu khalidi na fiya suna waɗanda aka ƙaddara kaddara madawwama cikin waɗannan gidajen aljanna bi iznin rabbihim da iznin ubangijinsu tahiyyatuhum fiya abinda su daga Allah ko kuma gaisuwar da mala'iku ke yi musu ko kuma gaisuwar da suke tsakaninsu salam aminci wato salamun alaikum kama ko fi bal'at kama yadda yake ga wasu ayoyi assalamu alaikum bima sabatu wani ma da sun ma bi misalai sannan ya taho da misalai biyu li bayani sharhi a hawali kalmatin tayyiba ta wannan ba Allah ya aiko mana da kalma wadda yake abin nan kalmar shahada wadda yake in mun bita ga amfaninta ko ko wanda bai bita ba kalmar kafirci ga yadda take to ga misalai biyu nan kalmar kwarai ta shiga ta musulunci da kalmar kwarai wadda ba ta musulunci ba wa hiya kalmatu tauhidi wato ita kalmatu ba ta ce kalmar tauhidi wato la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa ahwalu kalmatin khabitha sannan da halayen kalma mugunya wato ita ce kalmar kafirci wadda yake ita tana da nau'uka daban-daban fa qala yace alam tara alam tara kayfa daraba Allahu مختلفة طيبة كشجرة طيبة نخلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله to alam tara wato ayyuhal insani wato baka gani ba ya mutum kai fa daraba masalan yadda Allah ya yi misali kalmatan tayyiba wato kalma wadda an mai kyawo ita ce kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa kullu kalmatin hasana ko kuma duk abin da yake mai kyawo ka tasbihati kamar misalan tasbihi wa tahmidati ko kuma gode ma ubangiji wal istighfar wa tawbati wa da'awati don wadana kalmomi ne masu kyawu ka shajaratin ba kamar itanya ce mai mai kyawu wato dabino asluha thabitun wato asalin iccenta ya ya kafu cikin ƙasa wa far'uha fis sama sannan reshen ta yana cikin sama tuti uku la kullu hinan tana kawo ƴaƴan itacenta wanda ake ci ko wani lokaci bi izni rabbiha da iznin ubangijinta wato bi iradati kazalika kalmatul iman haka nan kalmar imani ta tun fi qalbil mu'min tana tabbatar ta ce cikin zuciyar mu'mini wa amaluhu yas'adu ila sama sannan aikin sa yana takawa zuwa sama kamar da su kenan wa yanaluhu barakatuhu wato albarkar aikin nan na samun shi wata thawabuhu da lada shi kullu wakatin kowane lokaci kamar yadda iccen da bino yake kate da sayu masu ƙarfi ƴaƴan itace sama abin suna ba da amfani haka kalmar tauhidi in ta shiga cikin zuciya wato abin da mutum ya san ma'anarta za ta yi ta aiki za ta kawo cikin zuciya mutum shi ta aiki na bauta ma ubangiji kamar yadda ta hukunta wa yadribu Allahu al-amsal kuma Allah na buga misallai lin nasu ga mutane la law mai tazakkarun ko za su astu wato abin su imani to ci gaba wata inda da kake in to wa masalu kalmatin khabithatin to ga kalmar kahirci ita kuma abinda an misalin kalma wadda abba ta da kyawo shi ya kalmatul kuri ita ce kalma kafirci ai kullu ma dalla ala al min al-kalami duk abinda ya nuni na zuwa ga kafirci na magana ka shajaratin khabithatin kamar ya ce wadda yake mai muni hiya al-hanzal fitu samin hawqil alli. wadda yake an tumbuke ta daga abin nan saman kasa malaha min qarar ba ta da tabbata wato kamar itanya ce ta abin nan kun san guna shanu wani mai yado amma ba da abin nan ba da mai daci kun ga sayyunta sama sama suke ah, ushtu samin wanda yake ana iya tumbuke ta daga sama kasa saman kasa ah, ma ba ta da tabbata domin ba ta da sayyu wadanda yake tabbata tabbatattu mustaqirrun ba ta kun ba ta tabbata kazalika kalmatul kufri haka nan kalmar kafirci take la ta laha ba ta da tabbata wala far'a kun ba ta da reshe wala barkata ba ta da albarka wa fil haqiqati ha shajara majazun ai mata suna itanya majazi ne ba haqiqa ba domin ba itanya ba ce mai yado ne li'anna shajarata ma laha an li'anna shajara ma lahu saqum wato abinda ake ce mai itanya abinda yake na da auri wato tana iya tana da icin da ta hau ta hau a kansa wannan jin ma la saqa lahu abinda ake mai yado shine wanda yake yado yake kasa bai da icce wanda zai tashi a kansa wa hadhihi minan minan nujum wannan itanya da ake ce ma abin guna shanu wato tana cikin masu yado bi khilafin nakhla banda da biniya laha urukun tana da abin nan sayyu wasakin kuma tana da icce wanda yake tana tashi a kansa wa furu'un tana da rasu wali zalika shubbi had kalimatul imani biha don haka an kamanta kalmar imani da ita wa tasdiqu ruqwa gaskatawa shine ganyenta. wal qawlu magana kuma da an ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah shine ice da ta hau wal amalu furu'uha sannan aiki da ita shine abin nan shine rasunta wancan furu'uha shine rafunta a wancan uruquha ita kalmar gaskatawa shine sayyun da eh, eh, abin nasina sayyun da na rike ta sannan magana ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah shine ta hau akai ko menene a ce ka yarda babu abin bautawa sai Allah ka yarda muhammadu rasulullah to don mi kai wannan kun ga ya karkace kenan kun hamda ko yin aiki da ita kamar yadda ya ce shi ne abin da sunta da nan ‘ya'yan itace su hito a samu abinci to ci da bitun la'ula ويضل الله الظالمين bitu lahu alladhina amanu Allah na tabbatar ma waɗannan da sun kai imani bil qawli thabiti wato magana wanda yake tabbatatta shine kalmar tauhidi fil hayati dunya cikin rayuwar duniya fa la yazaluna ala dinin ba su gushewa suna akan addinin su idza futinu in sun an ka fitine su ya manuna fiha min al asr wato sai su amince daga kamu wal qatl da kashi wa gairi dalika duk yadda an ka fitine sun kai dogara da Allah Allah zai tsare su mimma ya asmuhul islam duk abin da yake musulunci da ya tsare wa fil akhirah haka nan kuma lahira kuma abin nan wato tabbatatta ce fil qabri cikin qabri lamma yas'aluhumul malaka lokacin da mala'iku bi ke tambaya su an rabin daga ubangijin su su ce wane ne ubangijin ku su ce Allah wa dinihum addinin su musulunci wa nabiyuhum Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa yajibuna bis sawabi su yi jawabi wato yadda ake so kamar yadda yake cikin hadisi wanda yake rawahu shaykhan wa yadullu Allahu zalimin kuma Allah na badda waɗanda azzalumai kafirai fala ya ta duna lil su ishiriwa zuwa ga daidai wato ga yin jawabi da daidai bal yaquluna la nadri an ce wane ne addinin ka ce ban sani ba wane ne abin eh, annabin ka ban sani ba komi duk yadda ya sani anan duniya wato sai Allah ya bashi iko a lahira kamar yadda yake cikin hadisi wa yaf'alu Allahu ma kuma Allah na aikatawar abin da yake so min tathbiti ba'alin na tabbatar da sashe akan gaskiya wa idlal akharin da badda wasu min gairi itiradin alai ba mai iya ce ma Allah dan mi kai haka na kun fahimta ko to ci gaba alam تر إلى الذين بدلوا نعمة الله to alam ta lil ladina badalu mata Allah baka ga waɗannan da sun ka musanya kalmar ubangiji ba wato maimakon ni'imar ubangiji wato maimakon su gode sai suka musanya da kafirci wato quraishawa Allah ya ya ba su ni'ima ya tsare musu garinsu ya ba su abin ya fidda annabi cikin su bai hisu a cikin wasu ba maimakon su gode sai suka sai suka yi kafirci wa ahallu qawmun darul ba sai suka shiga suka zaunar da abin suka saukar da mutanen su gidan halaka domin kenan sun jawo ai fada da su a sa musu fari ai musu komi wanda yake abin nan ya same su shine in Allah ya baka nema baka gode ba sai ya musanya ta da azaba kun fahimta ko to ci gaba jahannama yaslawna wato sun hmm? jahannama wato shine su shiga cikin jahannama yaslawna za su kone ta bayan wahalan nan da ta same su cikin duniya wa bisal qarar kuma tir da matabbatata ay al maqarrihiya wato tir da zan abin da matabbata ita kun gane ku akramakallahu waja'alu lillahi andadan su waɗanda sun ka musanya ni'imar Allah da kafirci maimakon su gode suka butulce wato ga abin da sun kai wato mutanen maka an ba su ni'ima ai musu komi sai waja'alu lillahi andadan sun ka sanya ma Allah abukan tarewa li dillu an sabili don su fadda mutane daga hanyar kwarai ta Allah wadda yake dinin addinin musulunci kullahum kace musu tamatta ku ji dadi domin wanda ke yin banna lokacin da yake yi yake yana jin daɗi ku ji daɗi dan kaɗan fa inna masirakum ila an makomakku zuwa ga wuta ne fi tadidun shadidun lahu wato wannan akwai tsoratarwa mai tsanani watan bihun liman yuridu an yakata dibin kuma akwai falkarwa ga wanda ke son yayi koyi da sufi a alihim ga ayyukan su ba irin waɗannan ma qabil isharati wa qala sannan ga taqibi nan ga waɗannan abubuwa ci gaba رزقناهم برا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال to qul ya muhammad li ibadika ce ma bayina alladhina amanu wa sun kai imani wai in yuqimu salata ka gaya musu su tsaya da sallah wa yunfiqu mimma razaqnahum kuma su ciyar daga abinda mun ka azurta su da shi sirran wa alaniyatin cikin kowane hali boye da bayyane min qawli an ya ce yau, mun gabanin wani ne yazo shi yinin nan wato na lahira na kiyama labawun fi babu ciniki a ciki wala khilal babu zumunta a ciki babu wato abuta a ciki shine ranar kiyama summa jaa zikrullahi ko wa wasfuhu bismil mawsuli wato yace abin nan gashi nan ta fito wasfuhu ne ko wasfu wa wasfuhu bismil mawsuli Allahu alladhi khalaqa samawati ko eh, wa zakara lahu sab'a sifatin ya ambata mai suwohi bakwai tashtamilu ala asharati adilla wanda yake kowane abin nan kowane sila daga cikin abin nan Allahu alladhi ko Allahu allazi ne ga nan ya yi kuskure tun ba hmm. wato za a ambaci Allah da abin nan sifa shi ismul mausuli sannan da siloli goma waɗanda yake kowace sila guda wato tana nuni ga cikar ikon Allah da cikar ikonsa liyar bidal ibadata almamura biha bil ma'budi domin ya aure abin bautawa da abin bautar da abin bautawa wato abin nan za mu karanta mu gani abin da ake ce ma sila kamar ka ce zaid wannan wannan da yayi kaza to wannan shine shine sila shine ismul mausuli yayi shi da sila um, um, um, mutumin nan da yayi mutumin nan mutumen nan da yayi to yayi kaza yayi kaza yayi kaza duk abubuwan da an kawo su asila kenan wannan nahu ne to ci gaba Allah Allahu ladhi Allahu ladhi khalaqa as-samawati wal arda wa لتجري بالبحر بأمره وسخر لهم الأنهار To, ba a yace ya ambace sunan Ubangiji ba, wato da ya yi bai abin nan sifa da mausuli sannan da siloli za mu kidan ya su mu gani goma. Allahu shi ne ismin, shi ne allazi khalaqa samawati wanda halitta samai khalaqa samawati shi asila daya. ya halitta samai da ƙasa wa anzala min as-sama'i ma'an ya saukar da ruwa daga sama shine sila ta biyu a samawati wal ardi wannan duk gaba ɗaya ya halitta samai da ƙasa ɗaya wa anzala min as-sama'i ma'an ya saukar da ruwa daga sama biyu fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum ya fitar game da ruwan nan ya fitar da abinci gare ku daga na 'ya'yan itace uku وسخر لكم الأنهار يقول مكو سنا تا غدانا وسخر لكم الفلك كو إيه، فلك لتجري آه، بنا لتجري في البحر لتجري في البحر بأمره إيه؟ بأمره تون آه، آه. سر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره يوا في البحر لتجري kuluka litajri fil bahri fil bahri bi amri eh wasakhar lakum anhar wasakhara lakum al anhar atawun khalaqa samawati wal arda daya anzala minas sama'i ma'an biyu wa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum ukku biyar وسخر لكم خلق السماوات والأرض ديا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم ملك فلك لتجري البحر بأمره وسخر لكم الأنهار بير wasakhar eh, lakum ash-shamsa wal qamar ya hore muku abin nan rana da wata da'ibaina har abada suna ta gudana cikin falakin su shidda wasakhar lakum al-laila wan nahar ya hore muku dare da rana wannan don ku huta ciki wannan ko don ku tashi ku nemi abinci wa ataku min kulli ma sa'altum ya ba ku duk abin da kun ka roke shi ala hasbi masalikum kuma yadda zai yi amfani da abin nan takwazo wa in ta'uddu ya wa in ta'udu ne mata la tuhsuha innal insana la zalumun kafar to mun rage kenan wani a ah, sab'a silati a a a'a sab'a wato silas bakwai wanda yake sun tattara akan wato adilla goma to halitta sama da ƙasa da saukar abin ruwa da fidda 'ya'yan itace sannan abin nan jirage su gudana cikin ruwa to sannan anhar horewa abin nan koguna rana sannan wata wasa lakum al-layl daban an-nahar daban don kowane aya ne daban-daban wa atakum min kulli ma sa'altum sannan ya baku duk abin da kun ka roka wato ita silat bakwai amma fa'idodin da za a gani daban-daban adilla goma kun gane ko wa in ta'udu ne mata Allah la tusa in kun kada kidan ya ni'ima ubangiji ba ku iya lisa yesu anan muna mai da shi takwas a bakwai ne bar shi bakwai din ko eh, sakhar lakum shamsa wal qamara da'ibaini wa sakhar wa halakar السماوات والارض وانزل من السماء ماء انا ma yana yiwa fadin na cikin silar guda ce fa akhraja bi al samai da duk kallakum dan kaga ya adafi da fa don ya nuna hade suke mm. to mu ci gaba ko to ina ne wa in ta'udu ne mata la la tu so kun ka kidan ya ni'ima ubangiji ba ku ilisa yesu ai la tutiqu adda ba ku iya lisa yesu innal insana la zalumun kafar Allah ah, wato mu lalle mutun kafiri la zalumun mai yawan zalunci ne kafara mai yawan kafirci ai kasirul zulmi li nafsi mai yawan zalunci ga kansa bil ma'asiyati da sabo wal khul da kafirci li ni'mati rabbi akramak Allah eh bai karanta eh? bai karanta ba eh aya aya Oh, to ci gaba وسخر لكم الشمس كرنت تو وسخر لكم الليل والنهار وآتيناكم من كل ما فعلتموه وإن تعدوا نعمة

to sannan cikin ni'imomin da ya yi musu wato su zan cikin zuriyar Ibrahim shi Ibrahim wanda yake shi ya kawo su a nan don su bauta ma Allah kun fahimta ko sannan kuma wannan addini bisa ga addinin Ibrahim ne wanda aka kira su sannan sun kaki ashe kenan kamar sun ki addinin ubansu kenan kamar mutum ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ce ga da muhammadu rasulullah ya ce a'a tijani dai ko ba haka ba <laughs> ne ya yi kalmar shahada la ilaha illallah muhammadu rasulullah to to ga abinda muhammadu rasulullah ya ce a ban binta sai ta tijan ɗaya dake bi to shine nan eh, suna alfahari da ibrahim eh, kuma eh, mu ƴaƴansa ne shi ya kawo mu ga wannan gari don mu tsare ibada don mu yi kaza to ku tawa a'a sai dai abin da ubanni mutum kama daga baya kun gane ko kamar mu karanta mu gani ثم eh, amara bi dhikri ibrahim wato ya am yayi umarni da ambaton ibrahim wanda yake a shasiyatul misaliya wato mutum wanda ake misali da shi fi rabbin ni'ami bi shukri mun'ima wato wanda yake ya hada ni'imomi da gode mu wanda yayi mai ni'imar wal ikhlas rakakewa fi ibadatin da gabata ma Allah wa sababin ni'im kuma da sabobin sabubban ni'ima allati tatamatta'u biha quraishun shine sababin ni'ima wanda quraisha ke jin dadi da ita la'allahum yadhkuruna kila in an ambaci wannan kissa za su tuna wai wa yaqtaduna bi su koyi da shi kamar yan an ce ku ma musulmi masu kalmar shahada ku ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sanan kuma ko kuna bin wani kun gane ko fa qala yace wa id qala ibrahim ci gaba to ka ambata id qala ibrahim lokacin da ibrahim ya ce rabbi ja'al hadha al badal ya allah ka sanya wannan gari makka amina amintacce ai za amna ma'abucin aminci wa qad ajaba Allahu du'ahu alhali kuma Allah ya karba mu addu'arsa waja'alahu harama ya sanya shi kurumi la yusafu fihi damu insani ba a zubar da jinin mutun ciki wala zalamu fihi adu ba za zalunci kowa ciki ba wala yusadu saidu ba za a farauci farautar shi ba wala yuhtala khala'u kuma ko ciyawa da ta hito ba ba a yankanta kun gane ko wajnubni wa baniya kuma ya Allah ka nisantar da ni inji Ibrahim da ni da ƴaƴana anna abul asnam kada mu bauta ma gumaka to ga gumaka kuma an to ana bauta musu an an ce ku bi abin da Ibrahim ya ce ya a gumakan da gashi ko Ibrahim ya addu'a ya ce kada ya Allah ka nisantar da ni kada da ni da ƴaƴana kada mu bauta ma gumaka kun gane ko to rabbi ja'alna

ya ce rabbi inna kuna zanna kathira min nas ya ubangiji wato su gumaka adallanna kathira min nas sun badda masu yawa daga cikin mutane ka tsare ni ka tsare na daga gare su faman tabi'ani duk wanda ya bi ni ga ta ubangiji fa hu minni yana cikin yana cikin iyalina saboda haka ashe ko ba 'ya'yansa ba duk wanda ya bi shi ga aqida ta kwarai to yana cikin ƴaƴansa wa ma asani wanda ya saba min koda daga cikin 'ya'yana ne fa ka gafuru rahim ya ubangiji kai mai gafara ne wannan ya nuna kenan tausayin ibrahim hadha qabla ilmihi annahu ta'ala la yaghfiru shirk wannan gabani ya san Allah bai gafarta maka kafirci eh, eh kwarai ko wannan ya gode kuma kenan ni fata wannan eh wannan wanda ya bace Allah shi da shi ba abin nan eh, musulmi mugunyar fata hmm. to ci gaba yana bacewa don ce aka yi ni akan gaskiya ne don me yake faɗa da kai ce don me kace mai kahiri ka gane eh, ce dibo kai kai kalmar shahada kace kaza kace kaza ma'anar kalmar shahada da abi qur'ani abi hadisi dibi ga dibi aikin ka dibi kaza kaga sai sai shiru wanda ya bace ba a cire shi a musulmi ne musulmi akwai musulmi wanda an kima akwai musulmi mun hare ka gane eh, karkatacce da wanda ba karkatacce ba eh, eh. rabbi ni askan من ذريتي بواد غير إبراهيم عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون to ya ci gaba dai rabbana ya ubangijin mu inni askantu min zuriyati na saunar daga cikin zuriyata wato kenan isma'il tare da uwar shi eh, tare da uwar isma'il wato na zaunar da su bi wadin gari zai zari wato ga wani rafi wanda yake babu shuka na shine makka inda bai cikal muharram ga gidan ga ɗakin ka wanda yake amintacce wato tsalalle wato wannan allazi kana kaula tufan tun gabanin tufan wannan ɗaki akwai shi rabbana liki musalla ya Allah na kawo su nan don su tsaye da sallah faj'al afidata minan nas awilin ka sanya wasu zukata daga mutane tawi suna karkata ilaihin zuwa gare su wato don haka kowa son yake ya tafi makka qala ibnu abbas law qala afidatan nas lahannat ilaihi faris war rum wan nas kullum da yace ka sanya zukatan mutane da kowa da kafiri da musulmi da kowa yayi bege zuwa gare shi amma sai yace ka sanya wasu zukata daga mutane wato kenan sai waɗanda Allah ya nufa amin warzuqu min samarati ya Allah ka ka azzata ƴaƴan nan nawa daga 'ya'yan itace la lam yashkurun ko za su gode wa qad fa'ala alhali ya Allah ya aikata ya karbi wannan addu'a bi naqali ta'if ilay ta'if da wuri ne fako an ka ciro shi daga abin nan eh, daga siri an ka kawo nan saboda ka 'ya'yan itacen ta'if ya na ko ina cikin duniya sannan kuma makka ba ka ganin inda ake shuka amma kowane ‘ya'yan itace za ka iske can kamar can ake yin su kun mm. ci gaba وما to rabbana ya ubangijin mu duk mu addu'a ibrahim innaka ta'lamu ma nukhfi ya allah ka san abin da muke boyewa wa ma nu'un da abin da muke bayyanawa wa ma yakhfa 'ala allah min shay'in ba wani abu wanda ke koyuwa ga allah fil alli wala fis sama cikin eh, cikin ƙasa ko cikin sama wannan yana yiwa maganar allah ce da ibrahim ya ce ya allah ka san abin da muke bayyanawa da abin da muke boyewa Allah ce eh, hakikatan ba abin da yake buwa gare ni kuma yana yi wa ya zama magana Ibrahim kun fahimta ko to ci gaba Alhamdulillah alhamdulillahi alladhi wa amali ala al-kibari isma'il wa ishaq inna rabbi lazami'ud du'a to da yace ya hatabila an yakuna min kalamihi ta'ala wato magana Allah shi ya fara yin ta ba ba kotin ne ba ko ko magana Ibrahim ce wato Ibrahim ya faɗa Allah ya yi kotin cikin Qur'ani ka gane amma mai a cikin <laughs> eh, na abin nan ba hmm, haka ne hmm. to alhamdulillah alladhi wahaba li al-kibari godiya ta tabbatar ma Allah wanda ya bani lokacin tsufa Isma'il wulida lahu wulida wa lahu tis'un wa tis'una sana wato ya bashi da Ibrahim Isma'il wanda yake shine uban Qurayshawa wato alhali a lokacin nan yana da shekara 99 wa Ishaq kuma ya bani Ishaq wulida wa lahu mi'atun wa ithnata asharata sana an haifi Ishaq yana da shekara 112 saboda haka tsakanin Ishaq da Isma'il da Ishaq shekara 13 inna rabbi la sami udda lalle ubangiji na mai mai jin addu'a ne wanda ya roke shi yana karbawa to ci gaba wato kun ga an yi takidi eh, lalle ubangiji na haƙiƙa mai saurani addu'a ne eh rabbi ja'alni muqima salati ya al ya ubangiji na ka sanya ni mai tsaye da sallah waj'al min zurriyati kuma ka sanya daga cikin zurriyata wanda zai tsaye da sallah wa ata bi min li'ilami Allah ta'ala anna lahu an ta'ala lahu anna min minhum kuffara wato bai ce ka sanya zurriyata duka ba sai ce ka sanya daga zurriyata domin ya san Allah ya sanar da shi cewa cikin zurriyar shi akwai wanda ba za su yi sallah ba rabbana wa taqabbal du'a ya ubangijin ka karbi addu'a ta wanda mun ka ambata kun gane ko rabbana ga firni rabbana ubirni wa liwalidayya to rabbana ya ubangiji ya ya ubangiji na ya ubangijinmu igfirli ka ta min wal ya kuma kai gafara ga uwayena wato huna qabla an yi ta bayyana da ku a adawatuhuma lillahi wani yayi wannan addu'a gabanin ya gane makiyan ubangiji ne ba za su yi imani ba azza wa jalla aslama ummu ko kuma uwashi ta musulunta wa qura walidi kun fahimta ko mufradan walidi wa waladi da ɗana walil mu'minina kuma kai gafara ga abin mu'minai maza da mata yawma yaqumul hisab ranar da hisabi ke tsayuwa shine yawma yabdu ko ranar da wato abin hisabi zai bayyana wa yazhar kuma shi yasharu yasharu fi hisab wato yini wanda yake hisabi zai bayyana ciki wa hadha du'a'un lil mu'minina bil maghfira wannan addu'a ce ga mu'minai duka wanda Ibrahim yayi ga gafara ga mu'minai wallahu ta'ala la yaruddu du'a khalilihi ibrahim wato Allah kuma ba zai yi raddin addu'a shi ba in kana son wannan addu'a ta same ka zanna kwarai fa fihi bisharatun azima li jami'il mu'minin bil maghfira wannan akwai bishara ta mai mai girma ga dukan mu'minai duk wanda yayi imani yayi aikin kwarai to addu'a ibrahim za ta same shi to ci gaba ولا تحسبن الله غافلا الظالمون wata wannan ita ce addu'ar da Ibrahimu ya yi wadda yake ta ba da tarihin Qurayshawa waɗanda da ni'imar da Allah ya yi musu. Kun ga wato ya kamata kamar an ce ku tuna da wannan addu'a. ku tuna da halayenku na farko ku tuna da babanku ku tuna da aikin da ta muku da shi wancan ne kun gane ku to ba da zikir ibrahim al-khalil bayan ambaton ibrahim al-khalil wa du'a'ihi da addu'ashi alladhi huwa aslun ni'am wanda yake shine asalin ni'imomi allati an'ama Allahu ala quraishin an'ama Allahu ala quraishin wanda yake Allah ya ni'imta ta ga quraishawa mimma da'ahum bihi Eh, ila tafkir ga abin da ya kire su da shi zuwa ga tunawa da tunawa wa ruju'i da koma ila Allah ta'ala haddada mu sai ya tsoratar da su bima ya ci ga abin da zai zo in istamaru ala kullin sun ka doge ga kafirci wal ina tsaurin kai fa qala wala tasabanna Allah gafilan kada kai zaton Allah mai shagala ne amma amalu zalimun ga abin da azzalumai ke aikatawa na mutanen makka inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashhasu fihi al-absar wato Allah na yi musu jinkiri kawai don wani yini wanda yake koko yana musu jinkiri har zuwa ga wani yini wanda yake idanu za su hito turutu li hauli matara don abin da idanun ke gani yuqalu shafasa basaru fulanin ganin wani ya hito turutu ai fatahu ya ya bude shi walam ya bari bai ce shi wajen tsoro modi na mukuni irosa لا to lokacin da idanu ke hitowa turu-turu cikin wannan yini na suna masu gaugawa muƙurin irusin kowane ya ɗauka kai zuwa sama wato yana dibin musiba da ta gare shi la ta dole ilayen ganin su bai komowa zuwa gare su wani bai ko kyaftawa wa abidatuhum awasan nan zukatan su yohintacci babu hankali ciki babu tunani kowa tsoro ya rufe shi bai san tunanin da zai yi ba to ci gaba wa anzirin nasu wa anzirin nasa yawma yadihim azabu wa yaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib أولم تكونوا من قبل ما لكم من زوال To, bayan an tsoratar da waɗanda ba su bi abin da Ibrahimu ya ce ba, sannan kuma Allah ya ce ma annabi ka a wa'an zirin nasu kawa mutane gargaɗi jami'an gaba ɗai wata ba shi ɗai ba yawma yatihimul azabu kai musu gargadi ga yinin da azaba zai zo musu shine ranar kiyama fa yaqulu alladhina zalamu sai wadan sun kai zalunci sun kai kafirci daga cikin su su ce rabbana akhirna ila ajalin qarib ya ubangiji ka jinkirtar da mu wato ka mayar da mu zuwa duniya zuwa ga dan ajali makusanci nujib da'awata ka mu karba kiran da kayi muna mai shi mu karba yanzu can lokacin da anka kire mu ba mu san abin haka yake ba mu karba ba muna fatar a mayar da mu mu karba <coughs> wadar tabi wa rusul mu bi amma abin da manzanni sun kace in sun in sun faɗi haka sai a ce musu don zargi awalam takunu wa qasamtum min qabl ba ku zan da kun yi rantsuwa ba malakum min zawal nace ba za ku gushe ba daga duniya ba ku ne anka kira kun kace ba ku yarda ba eh, abin nan da an ka ce muku za ku tashi aka ce a ah, ai mun mutu shikenan

al'ummomin da sun kai zalunci an ka halaka sun ka wuce kun ka tau kun ka maye ba ku ji tsoron yin irin zaluncin nan ba ba ku ne ba wata bayan lakun kai fa nabiyin kuma ya bayyana gare ku yadda mun ka aikata azabar da mun kai musu falamtan zajiru ba ku tsawatu ba wata rabna da kuma ansar ba mu kyale ba kuma sai da mun kai muku maganganu mun ka kawo muku misalai cikin qur'ani duk da ya falamta ta bi ku kula ba ba ku ne ba saboda kashe maganar a mayar da ku duniya maganar banza ce ba a yi Allah tsare mu to ci gaba qad makaru makrahum wa inda Allahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhu To wannan da tafe wato abin nan kamar iltifatu anhum ba an ce annabi shi ga musu gargadi kuma su yi wannan magana a yi musu wannan eh, da an ka ambata. to yanzu kuma an komo ana faɗin ga abin da sun kawa annabi wanda yake wanda ya yi haka nan bai cancanta a mai da shi duniya don shi a karbi wani abu ba don a karbi wata tuba ta shi ba wa kar makaru makarhan sun yi irin makircin su sai su aradu qatl da suka yi su kashe annabi aw ta qayyida ko ko su tsaure shi cikin gida aw ikhraju ko ko su fidda shi daga garin su ko ba su yi ba wa inda Allah makarun alhali makircin su yana wurin ubangiji sakamakon makircin su yana wurin ubangiji an rubuce don a yi musu gargadi da shi abin nan a yi musu gori da shi ranar lahira wa in kana makaruhum la tazula min aljibal lalle makircin su ya zamo la tazula in eh, la tazula min aljibal duwatsu na gushewa saboda shi wato yana da wannan yana da ma'ana biyu wato makircin da sun kai mu karanta sharhin da ni wato allamu fi la tazula minhu aljibal lamul juhudi wato sun yi makirci amma makircin nan bai zan yana gusar da duwatsu ba wato sun yi makirci don su ɗebe addini su tumɓuce shi wanda yake shi addini kamar duwatsu ne to wannan makircin nan har abada ba za su ci nasara su tumbuke ba kun fahimta ko ai ma'ana la yu'um ba kula da su sun yi amma ba za duwatsu ba za su gushe ba suna nan wala yaduruna illa anfusuhum ta saboda haka wato kokarin da sun kai su tumbuke duwatsun nan sun yi ne don su kamar mutum ya yi hushi da ya toye kauri dutse don ya gushe shi dai zai koma baya kun fahimta ko wal murad bil jibali huna ila haqiqatu haduwa wakila shara'il islam shari'o'in musulunci al mushabbah biha waɗanda yake an sifanta su da duwatsu fil qarari ga tabbata wa sabat da tabbata wa fi qira'atin kun gane wannan ko wa fi qira'atin bi fatahi lam wa in kana makaruhum la tazulu minhu aljibal wato sun yi makirci makirci wanda yake a inda ga duwatsu an kai za su gushe amma abin nan ga annabi bai yi komi ba kun fahimta ko wato sun yi gayan makirci wanda yake daga duwatsu an kai shi da sun gushe shine wa qariya bi fatihi lami la zulu. wa rabu, wa rabul fi'li la tazulu ba la zula ba fa in mukhaffafatun wal muradu ta'zimu makarin. wato azan yi babban makirci wanda yake da duwatsu an kawa duwatsu na gushewa وقيل المراد بالمكر كفر كاهر تنسو ويناسب على الثانية تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض واتو إم أني كافرتي wato har sammai ma suna kusa su tsatsage watan shakul allu kasa ta tsatsage wata shirul jibalu haddaduwa tsufu fadi wato suna nikakku wa alal awwal ma quri'a shazun wa ma kana wa kana makaruhu litazula minhu aljibal to wata qira'a ce daban kun gane wannan ko to mu ci gaba sun maltafata fala ta'ziban الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام to kamar yadda ya ce wata ga abinda sun kai ga abinda sun kai ga annabi to kuma yanzu su komo eh, abin nan su ce a maishe su duniya don su karba ah. sun cancanta ah. eh, ba su cancanta ba kenan sun maltafata ilan nabi sannan ya waiwaya kuma zuwa ga annabi muhadiban lahu shina wa annabi magana wasiyan lahu amma yulaqi yana lallashin annabi wato ga abin da yake haduwa da shi na cutar sa, ka yi hankuri wa idan lahum bin nasri alaihim kuma yana yi mai alkawalin cewa zai taimake shi akan su faqala yace wala ta asabanna Allah muhlifu hadi rusulahu kada kai zaton ya Muhammad kada kai zaton Allah yana saba manzanninsa alkawalin da yayi wato Allah ya alkawalin zai taimaki manzanninsa to wannan taimako kada kai tsammanin Allah zai canza shi inna Allah azizun wato Allah mabuwayi ne galibin marin jayi ne la yujibu shay'un ko da yayi jinkiri sai lokaci ya taho zuntuka ma abucin yin azaba ne ga wanda ya saba masa zai rama wanda wanda duk yayi kada ka damu يوم تبدل الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار wato الله زي موسى عذاب لا ranar أكي موسى musanya قصى غير الأرض باوك نن قصى أكي da ake a radda za a musanya wata ƙasa wadda za a wa mutane hisabi ba wannan ƙasa ba wasa ma wato haka nan ran nan wato za a canza su ko yawmul qiyama li husharun nasu ala arlin bayda naƙiya. wato za a tada mutane akan wata ƙasa safara wadda yake babu wata kazanta gare ta kamar yadda yake cikin hadisi wanda yake bukhari da muslim sun ruwaito warawa muslim su ila nabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye annabi aina nasu ina mutane lokacin da za a canza ƙasa ina mutane suke yawma idin aran nan qala al sirati suna kan sirati sun hito daga kabruka sun shiga siradi kamin abin nan sai a canza ƙasa wa barazu lillahi alwahid alqahar mutane su bayyana daga cikin kabruka lillahi alwahid alqahar daga zuwa ga Allah wanda yake shi an maka yaci alqahar mai rinjaya kowa watar almujrimi wa tara na yawma idhin a wannan ranar lahira radda za a yin wannan azaba wata na, za ka ga masu laifi wato sune kafirai yawma idin rannan muqarrani na fil asfad an yi musu ciri daidai wato an hada bibiyu an dan daure tare da ko wani mutum da shaytanin sa fil asfad cikin maruruwa alquyud an samu su kan maruruwa an gama kafar wannan da kafar wannan sanan ko wani kuma an hada hannayensa ga wuyansu an daure sarabilu min ne sarabiluhum min وجوههم sannan rigunan da sun kasa na alkibiri ne farar wuta wanda yake da amkunnawa sai ta kama bal bal bal li'annahu ablagu lishti'alin nar shi yake tsanani ga abin nan kama wuta wata ga shawujuhum nar bayan kana wuta ta rihe fuskokin su to ci gaba wato Allah zai yi hisabi irin wadda an ka sifantan nan ziyar lawa kullum nafsin don Allah ya saka ma kowace rai bayan sun hito kowace rai a saka mata ma kasaba abinda ta aikata hairi ne ko shari. ne inna la sari'ul hisab kuma Allah mai gaugawar yin hisabi ne yuhasibu jami'al khalqi zai wa dukan talikai hisabi fi qadari nisfi naharin wato cikin gwargwadon rabin yini a ayyami duniya daga cikin kwanukan duniya li hadithin bi wannan bai yiwa a fada da kai domin sai hadisi hmm, to ci gaba هذا بلاء للناس ولينذروا به وليعلموا ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب to wannan gargadi da an kayo bisa ga abubuwan da na shuɗe kun gargadi take yi da abubuwan da na shuɗe ya ce wannan ƙur'ani ko kuma wannan sura abin nan balagun linnasi wato isuwa ne zuwa ga mutane wato ye kuwa ce wadda yake Allah ya yi don a isuwa ga mutane wali yunzaru zarubi kuma don ayi musu gargadi da shi ai bi ma fi da abinda a cikin milin na hujjoji anna ma ko ilahun wahidun wato cewa abinda za a yi musu gargadi cewa ba abin wato shi Allah shine abin bautawa guda kawai eh? eh wali alamu don su san eh, bi ma fihi min alhujja su san abinda su sani game da abinda a cikin hujjoji me za su sani anna ma ko ilahun wahidun cewa shine abin bautawa guda wali zakkar ul albab kuma don masu hankali su tuna su su astu ai ashabul qul masu hankula su tuna wa qad ishtamalat hadhihi aya wannan aya da muka ambata ta tattara ala jami'i ma darasar ma ma ma rasar ko ma ma rasar hadhihi sura duk abinda wannan sura ta yi ta yi ambata ta ta kunsa mina tauhidi na tauhidi wal wahyi da wahyi wal isha da shirra wa tarki da tunatarwa wal azda wa azda wa qad khatama bima bada bi ta cika da abin da ta fara da shi inda kauli kitabun anzalnahu ilayka ba haka nan ta fara ba ta